takardu na da muhimmancin gaske ga kowane ɗan ƙasa kama daga takardar haihuwa ta aure ta mutuwa ta zamowa ɗan ƙasa wato nationality id card da sauransu musamman a wannan lokaci na yanzu da kowane abu ke buƙatar takardu hakan ne ya kai wata ƙungiya mai sunan head tamat ta yi amfani da bikin lasar gishiri da aka yi a ingal ta shirya yi wa jama'a takardu kyauta ga dai wasu da suka zo wurin yin takardun da ƙarin bayani ta sunana takarda mace ce su ban samu ba yasa kike so ki takarda Hmm, don muna so mu tafi kasashe waje siyasa yana tambaye mu da hanya ko wurin da muka zamna yana tambaye mu kullu yana yi mamu bin ita shi ne mu ce so mu yi takarda mene ne muhimmanci to matsala ne ko kun mutum kamar bakon gari ne za a yi masu matsala a versi takardan haifa ke nema sabilin zamanin gana yanzu mutu ya rike eh, akwai yawo akwai zama ga gida ana so a tambaye kasi kuma kana riƙe abinka inda ka je duka ina zuwa sarlon ina zuwa dakar ina zuwa ghana bacin zuwa nana wani lokaci ina bi mali in wuce wannan takarda tana da muhimmanci to takarda na inda muka zo duka dai karti ake tambaye in iko ya kama ka sun iya su ce ina kartin ka in an yi maka karti sai ka samu ko an kama kartin nan a bar ka kayo yawo ka yi sahi ka samu abin da kake amma in baka da karti ruhe ka zai daga nan suna na Aisha takarda na aiwa ya kawo ni yasa kike so ki takarda aiwa ina son in yi eh, takarda in eh, yi na yawo yawo da ina kike zuwa har najeriya ce zuwa ina zuwa najeriya mm. da ina da ina ina zuwa Patako da abba mm. akan hanya ne ana tambaye mu takarda shi yasa kike so ki takarda shi yasa muna so mu yi abu yawo mm. an tambaye mu dan Nijar ne shikenan takarda tana da amfanin gaske ga kowane dan kasa in ji Aisa Dodo wata mai aikin yin takardu a ma'aikatar magajin gari ta garin Ciro Zirin takarda haifuwa ma'ana gareta mutum in ya samu takardar shi ta haifa kin ga daga nan ma sai ta yi carte d'identité national kuma ko shi mutum duka zaman shi takarda ne ko balaguro kai Allah ya kiyaye akwai hasari takarda arme kamar ma'aikata masu aiki ko ko zuwa maka da kanta yana son ayi yi mariya ita takardar mutuwa abin da ya sama mutane suna yin ta ta uwayensu saboda tana da babban ma'ana menene ma'anarta in kin ga matar da takardar ki ta haifuwa sai ki ta yi agadis can justice sai a miki takardar nationalite da eh, takardar mutuwa uba ko ta uwa to ko jama'a sun amsa kira ga abin da lissafin da na yi mun kai takarda da shida duka duka matasan ne da mata da yara duka muna musu in ka kawo ma sunan yaron ka da shekaru shi sai maka takarda mu maka kai da kanka mu ma wanda duk bai da ne na in ya zo nan ga sai mu mushi ba amsa ko dala akwai partenaire wanda suka taimaka da gwamnati da kanta saboda amma mutane takardun haifa. da su ne in baka da takarda haifa ka ganin baka samun card identity baka samun wani passport tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar nijar.